Barka da zuwa sashen labaran duniya daga nan tashar MD TV Hausa. A cikin shirin labarai kai tsaye daga masana'antar Bollywood da ke kasar India, ku danna subscribe kana kuma kula ta ƙararrawa. Hakika akwai lauje cikin naɗi domin ko daga yawa daga cikin masoyan Shushan Sirajpur sun ce hakika akwai lauje a cikin naɗi dangane da mutuwar jaruminsu. Wanda a baya ne muka samu labarin 'yan sandan India sun je sun iska ɗaya daga cikin fitattun jaran Bollywood Shushan Singh Rajput a gidansa da ke mumbai suna tunanin jarin mai shekara talan da ya kashe kansa ne wanda aka rawaito kafin mutuwarsa cewa yana fama da matsalar damuwa ya fito a fina-finai kamar kaifoce da kuma ms tony tarihin ɗaya daga cikin fitattun 'yan wasan kiriket a india a kwanakin da suka gabata ne kuma aka isko gawan manajan jarumin disha saliyan a mace abokan sana'arsa da kuma masoyansa da dama ne suka jimamin rashin sa a twitter tare da yin ta'aziyya ga iyalansa jin cewa zan ci gawar manajan sa wato dishan saliyan hakan ya sa mutane suke tunani akwai lauda cikin naɗi danga da wani al'amari hakan ya sa hukumar fina-finai ta indiya ta sanya tsauran tsaro a kofar gidan nashi da kuma unguwar baki ɗaya haka zalika kuma ana ta yin bincike dangane da al'amarin wato ana ta neman wanda suke da hannu a wannan al'amari idan kuma hakan ya jawo bincike likitoci ya bayyana za mu kawo muku labarin cewar da gaske cutar da da ta ya ta kan shi ya kashe kansa amma kuma dai al'umma suna ta labarin cewar akwai lauje a cikin nadi domin ko suna tunanin cewar akwai wani zargi a cikin wani kulli dangane da wani al'amari na mutuwar jarumi shushan singh rajput ɗaya daga cikin manyan jaruman masana'antar bollywood da ke kasar india kada dai kuma ta ku danna subscribe kana kuma kula da ƙararrawa AMD TV Hausa ta ku ce.